duka wannan bayan ka karanta sai ka wato wato wannan mara lafiya zai sha wannan ruwan sau uku safe da rana da daddare sannan ya wanke jikinsa da shi insha Allah in sihirin da aka yi masa yana da alaka da aljin a lokacin da ya sha zai ji yana karkarwa kap kap kap kap kap kap har aljanin ma zai iya magana idan kuma bai magana ba to take zai ji abubuwa suna fita daga jikinsa allah ya ba shi lafiya in kuma wata ciwo ne da aka rasa gane maganin sa take allah zai warware wannan abu insha allah min sidirin akdara a nemi ganyen magarya kore guda bakwai a dandaka su su jagwab-jagwab bainal hajarata tsakanin dutse guda biyu kai za ma ka iya dakawa a cikin abin da ya shafi a turmi ko wani abu da ya kama da haka kuma ya subbu alaiha ma ya kafi ilgusi min almai daga nan sai ka ɗebo ruwa daidai kamar lita biyu shaka wanke jikinka sai ka karanta waɗannan abubuwa da zan karanta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura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 muna tare da ku a wannan shiri mai suna aljeni halittar Allah wanda yake zuwa muku daga wannan gidan TV mai albarka Aminu Kano TV wanda muna cikin bayani ne akan abin da ya shafi yadda ɗan adam zai warware sihiri da kansa ta hanyar addu'a in ba kuma ta ba satin da ya gabata mun yi bayani ne akan kariya kariya yadda ɗan adam zai kare kansa daga abin da ya shafi masu sihiri ba aljani ba masu sihiri yanzu kuma za mu zo mu maganar a yadda za ka yi ibdalu sihir yadda za ka warware sihiri istikharajuhu yadda za ka fitar da shi idan ulima makanuhu wato in an san inda sihirin yake za a yi za amfani بالطرق mubahati شرعا da hanya ta shari'a wadda shari'a ta yadda to yanzu za mu shiga cikin abin da ya tara a abu mafi kyau wajen warware sihiri na farko hanya ta farko a nemo waraku sida ganyen magarya ya duku saba a warakatin min sidri aktara a nemi ganyen magarya kore guda bakwai a da kasu sai cakwam cakwam bainal hajarata tsakanin dutse guda kai za ma ka iya dakawa a cikin abin da ya shafi a turmi ko wani abu da ya kama da haka ثم يصب عليها ما يكفيه من الماء daga nan sai ka ɗebo ruwa daidai kamar lita biyu wanda zai ishe ka ka wanke jikinka sai ka karanta waɗannan abubuwa ta zan karanta na farko ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahu la ilaha illahu huwa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم karanta wannan a cikin wannan ruwan ganyen magarya daga nan sai ka karanta wannan aya wa auhaina ila musa an alki asak فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا ساجرين وألقي السهرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون daga nan sai ka ƙara karanta wannan aya da zan faɗa a cikin ruwan ganyen magariya wa fir'aunu utuni bi kulli sahirin alim فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبدله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون كبار كرنتا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم ويسيهم يتخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى جماعة آه za mu tafi hutun rabin lokaci wanda kuma insha Allah za mu dawo nan da ɗan lokaci kaɗan wanda in ba kumanta ba muna bayani ne akan abin da ya shafi a yadda ɗan adam zai warware sihirinsa yadda ɗan adam zai warware wa matarsa sihiri ko ɗansa ko jikansa ko ma waye ka warware da kanka a gidanka in kuma abin ya gagare ka sai kai mana waya sai mu taimake ka a cikin wannan shiri mai suna aljani halittar Allah a wannan gidan rediyo ko gidan talabijin mai suna Aminu Kano TV wanda ni Hafiz Muhammadu Shuwaki Kano Najeriya nake karantar da waɗannan abubuwa. Ana warware sihiri da sihiri wannan haramun ba ma tsafi ba ma koyar da tsafi muna yaƙar tsafi saboda duk mai tsafi ya kiyaye kwantawarsa kabari. amma idan muka yi maka addu'a ko kudin duniya ka ba mu in ka samu lafiya baka biya mu yadda za mu zo mai bayani akan halaccin karɓar kuɗi yayin da yi ruke to bari in shiru karo ya ce wannan malami ya fi son kuɗi ya fara magana kuɗi a'a ai kusan abubuwa na kyauta nake yi sai dai abin da ba a rasa ba in ka bani kuɗi in ji daɗi in ma baka ban ba ma dai zan ji daɗi ina yawan faɗa duk wanda ya sa ni wurdi ko aiki na ja wurdi na ja wurdi in carbi na ya faɗi na tashi to ai wurdin naka ba wani abu da na samu amma gefe na a ce mantina da madara nan soyayyen nama ne da kaji ina jin wurdi ina ci ina ci ina jin daɗi to sai kaga a kwana ana roƙon Allah to masha Allah sannu mu da dawowa jama'a za mu ɗora daga inda muka tsaya bayan hutun rabin lokaci da muka tafi abin da za ka ɗora ka ci gaba da karantawa shine bismillahir rahmanir rahimi qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس min aljinnati wan nas duka wannan bayan ka karanta sai ka wato wato wannan mara lafiya zai sha wannan ruwan sau uku safe da rana da daddare sannan ya wanke duk da shi insha Allah in sihirin da aka yi masa yana da alaka da aljin a lokacin da ya sha zai ji yana karkarwa kap kap kap kap kap kap har aljanin ma zai iya magana idan kuma bai magana ba to take zai ji abubuwan suna fita daga jikinsa Allah ya ba shi lafiya in kuma wata ciwo ne da aka rasa gane maganinsa take Allah zai warware wannan abin sha Allah wannan abu da nake gaya muku mun gwada mun gwada mun gwada wasu mu sun gwada sun gwada sun samu lafiya insha Allah wannan abin da nake son gaya muku kenan kun ga za a karanta safe an an karanta da safe sai a sha safara na dare sannan za a iya karantawa kafa daya a zuba ruwa da yawa ya kwana bakwai ana sha in Allah ya yarda wannan hanya ce mai kyau wadda idan mutum ya bi ta take sihirin da aka yi maka zai warware mun faɗi hanya ta farko kenan yanzu kuma za mu faɗi hanya ta biyu tunda mun gama